محمد وعن بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karɓa mana nan sallah ta asuba da muka yi yanzu ya sanya mana ita a cikin mizanin kyawawan ayyukanmu safiyar wannan alhamis da muka shiga a yanzu Allah sada mu da dukkan alkhairin da yake cikin yinin ya kare mu daga dukkan sharrin da yake ciki Allahumma amin da yardan Allah za mu tashi a shafi na ɗari biyu da talatin daidai shafi na ɗari biyu da talatin daidai <clears throat> wato an gina fatawoyin ne akan hukuncin rusa masallaci da gina sabo hukuncin rusa masallaci da gina sabo shi idan masallaci ya tsufa ko kuma ya ɗan lalace ana iya rusa shi sai a gina wani sabo a madadinsa ko masallaci ba a rusa shi ya kamata a bar tsohon aje a gina wani sabo shin rusa masallaci wulaƙanta shi ne misali za ka ga waɗansu idan ƙur'ani ya rigiddige ya rigiddige ya tsufa ya yayyage idan an ce a ƙona sai wani ya ga kamar an wulaƙanta ƙur'ani idan aka ce a tattara su a ƙona sai ya ga kamar an wulaƙanta su wani ya ce a tona rami a binne sai na ce a shi ma an wulaƙanta wataƙila a zo ana fitsari a kai to irin waɗannan ne ake tambaya game da masallaci mai fatawar sai ya ce Lahu, hadmul masjidi rusa masallaci wa bina'ihi da sake gina shi au naqluhu min makanin qarib ko kuma a rusa masallacin sai a matsa da shi wani bu da ake gani ya fi wataƙila wannan wajen ƙasa tana zaizayewa ko kuma taɓo wajen yana sinkin irin taɓo da damina ɗinnan masallacin yana samun matsala sai aka ce a rusa shi a ɗan haura ta can haka a gina wani ta can shin ya dace a yi wa masallaci haka malamai suka ce al'aslu asali a shari'ar musulunci jawazu zalika halarcin haka ne matsala ko masallaci wani irin tsohon gini ne na dana irin azara din nan yanzu ana so a yi modernizing din shi a gina shi gini mai kyau na zamani babu laifi a rusa shi ba wai rusa ba ne na wulaƙanci ko na cin mutunci babu wani abin nan za a rusa shi a sabunta shi ko a faɗaɗa shi a sa masa na'urori irin na zamani domin ya tafi daidai da zamani babu laifi idza kana li asbabin shar'iyyatin idan sabuba na shari'a ne suka kama ayi hakan wa maslahatin islamiyyatin da wata maslaha a musulunci aka duba lallai maslaha ce rajihatin wanda ta rinjaya ta kama ayi hakan babu laifi babu laifi insha Allah sai tambaya ta gaba mai ita ya yi tambaya masu gaɓoɓi kusan hudu amma amsan sai aka ba shi a layi ɗaya ga fatawar ta ma haka ba ita yana ce inna walidi bana masjidan akar makallahu mahaifina ya gina wani masallaci fi ahadi a ahya'i makkatal mukarrama a waɗansu anguwanni na makka cikin birnin makkatul mukarrama bi kamil imkaniyatin da dukkan abin da masallaci ke bukata irin na zamani wa ma zalal ana yunfiqu alal masjid wa mahaifina din nan bai gushe ba har yanzu shi ke ɗaukan nauyin ɗawainiyar masallacin shi ke sa kuɗinsa da dukiyansa kamar ta bil imam kamar albashin liman wal mu'azzin da mai kiran sallah wastihlakul kaharaba da biyan kuɗin wuta walma'i da biyan kuɗin ruwa na gwamnati wa gairu zalika da makamancin haka duk mahaifina ne ke wannan ɗawainiyan da kuɗinsa wa gairu zalika da makamancin haka min masarifin masjidi daga abubuwan da masallaci ke so irin gulob fanka ac darduma mene duk abin da microphone so amplifier duk abin da masallaci ya ɓaci ko yake bukata babana ne ke yi wa iman ko bugu da ƙari annal masjida fi dauril ardi masallacin wato gini ne abin yana irin eh, a daurin ardi irin can eh, menene underground ne masallacin yake to an an gina wani gini a sama da shi shi ne addaurul ardi wa madhunun biddamari damari ma hawla masjid to da ke gefen duka gefen masallacin gefe gefen masallacin duka idan aka yi ruwa ko kuma yafi ko sahara ko abin nan tana yana yana kwararowa har ya haɗe daidai masallacin gaba ɗaya haɗe shi wal'ana walidi nawa Hadman masjid yanzu mahaifina yana da niyan rusa masallacin wabina uhu marratan ukra da sake gina shi sababun ra'isi li hadmin masjid babban dalili da yasa zai rusa masallacin wabina uhu ya gina shi marratan ukhra ya sake gina shi kuma هو Annama, Haular حول المسجد مدفون Ladi, الذي دفن المسجد مع السيول والأمطار جيفة جيفة مسلا شنجتا كمان دا sahara ta kwararo idan aka yi ruwan sama kuma yana turo ƙasa yana turo ƙasa har ya binne kusan masallacin wartifa'ul masjid al'ana salasata amtar wato tsawon masallacin duka yanzu daga ƙasa mita uku ne idza dafanna al-masjid mitar wahid idan aka binne masallaci aka ce za a yi daɗin shi level da ƙasan to mitar wahid fil bina na nahnu fihi al mita ɗaya ne zai rage kawansa. tsawonsa ya yabqa min thalathati amtarin mitrani yanzu abin da zai rage daga mita uku na tsawon masallacin idan aka daɗe shi mita biyu ne kawai zai rage daga uku to za a binne mita ɗaya daidai ya level da masallacin da sauran ƙasar da yake wajen wal na la tumkinu min tarkibil marawai, to idan masallacin tsawon shi mita biyu ne kawai to ba zai yiwu a sa fankoki ba za su taɓa kan mutane al su sune fankoki wa gairu zalika da makamantansu irin su gulob su waɗansu abubuwa min mustalzamatil masjid irin wanda abubuwan da masallaci ke bukata wa idha hadamna almasjid idan muka rusa masallacin yanbaghi lana an nabniya min jadidin bi sifati taliya wato idan muka rusa shi yanzu babana ya rusa shi ga irin tsarin da babana yake so masallacin ya kasance wahid na farko qabla kulli shay'in yudfanu almasjid shi abun da yake so ai leveling masallacin gaba daya kawai ai leveling din shi a cike shi ai leveling din shi ba'da alhadmi bayan an rusa shi bi mitrin wahidin da mita ɗaya likayyar tafi almasjid domin a ɗauko ginin masallacin da mita ɗaya na biyu a daurul ardi can underground ɗin ya kunu sulusul wahidu ɗaya bisa ukun shi makanin lilwudu'i waje ne na alwala ai dauratun lilmiyahi wa darj wato wuraren alwala da wuraren zagawa li'anna fil binayatil qadima laysa fihi mawdi'un lilwudu' domin a ginin da babu wurin wuraren alwala da kama ruwa wasu Lufani kashi biyu na ukun masallacin albakiya ne wanda suka rage fi daurin a can ƙarƙashin ƙasan? ta kunu da kakinun za a sa shaguna ne wa yusrafu bil ijari da kakini masarif almasjid a rika amfani da abin da ake samu a shagunan na kudaden haya ana tafiyar da harkar masallacin almasjidu yau wa gadar na yau da gobe wa ba da mamaki walidi kuma bayan rasuwan mahaifina masallaci ya ci gaba da riƙe kanshi na uku a addaurul awwal wato hawa na ɗaya na farko kenan bayan underground ya kunul masjidu to nan ne ake son masallacin ya kasance kama kana wato can underground su toilet da wuraren alwala masallacin da yake saman ƙasa wannan underground ɗin shi ne zai zamanto shaguna a ya zamanto shaguna can saman shi wato hawa na farko kenan hawa shi kuma na farko da za a hau to ya zamanto nan ne masallacin kama wayalihil manara nan ne za a sa ƙatotuwar manara na masallacin husumiya kenan rabi'an na hudu almasjidu yu'rafu bi masjidu Hussein Najjar masallacin an san shi da sunan masallacin Husainu Najjar sunan mutumin kenan Hussein Najjar sunan mutumin kenan kamar yadda ake ce masallacin Sheikh Abubakar Gumi masallacin Sheikh Dahir Bauchi masallacin Lawal Abubakar haka sunan wannan masallacin ma Hussein Najjar to aka ramakallahu kaji abubuwan da suke gabanmu saboda haka yanzu wa arjul fatwa muna neman fatawa ne ala zalika bisa haka min hakikun daga alfarmanku alkarim mai daraja hal yajuzu liwalidi shin ya halatta ga mahaifina din bi an yaf'ala kama nawa yayi abinda ya niyata din li hadmil masjidi wajen rusa masallacin wa bina'ihi da gina shi bi tafsili almaskurati a'lahu kaman bayanan da ya gina shi akan bayanan da muka ambata a can sama arju min samahatikumul fatwa wal ifada muna neman alfarmanku a karmakalla a ba mu fatawa mai amfani kun ga dogon tambayan ko to ga amsa malamai suka ce idza kana alwaqi'u kama zakartum idan yanda ka faɗa haka ne fala ba babu laifi bi zalika game da rusa shi da gina shi kamar yadda ka zayyana din nan min ajalil maslahati sakamakon maslaha almazkura wanda ka ambata akwai maslaha mai kyau kamar yadda ka jero su to babu laifi a rusa din a gina shi a bisa haka wannan su ne mu na guda biyu a yau da fatan Allah ubangi ya tsara wa rayuwa albarka ya sa a wuni lafiya cikin amincin Allah da yardansa da falalansa da arzikinsa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.